da ya ba mu ikon ziyarta wannan gari muka tarar da jama'ar musulmi yan uwanmu manya da yara sun bar lalurorin sun sadaukar da lokutan ba don komi ba sai don jiran su saurari Allah ya ce manzo Allah ya ce wannan yana wa muwafaka da alhaini da nasara da albarka ga rayuwar yan uwan musulmi musamman samari da ƙananan yara da suka zaɓi baro abubuwan da suke gaba gari su na wasu lalurori da wasu abubuwan da suke iya jan hankalinsu zuwa ga wani abin da yake da'a Allah subhanahu wa ta'ala suka sadaukar da kai suka harshe wannan fili bayan da wasu yan mai kafada da kafada ga tarayya da alkhairin da za mu saurara karkashin Allah ya shi manzo ya shi wannan nasara shi abin farin ciki ne ga dukkanin mu a lokaci guda da wasu mu ba su zaɓi wannan farar hanya ba ba su zaɓi wannan ingantattar tafiya ba lokacin da ya Allah ni in za su irin wannan ni'ima ta aure ko makamancin haka maimakon su yi ƙoƙarin faɗa da ka faɗa da ƴan uwa musulmi manya da samari da yara ƙanana dan a taro a fagen wa Allah na saurarin sakon Allah da saƙon manzo sai su yi amfani da wannan dama bisa ga faraucewar shaitan a hankalin su tattara ‘yan mata da samari da kayan kiɗi da sauti don a shan ke a yi shagali a shi kaya a sa awa ubangijin da ya albarkace su da samun ni'ima muna ta irin wayannan ‘yan wani musulmi Allah shi da su ya karkato da hankalin su zuwa ga gaskiya ya sa su lura da muhimmancin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala sai ya arzuta sa da ni'ima makamancin wannan muna fata Allah ta albarka da alkhairi ga wannan addu'a ta mu shi muna muwafaqa ga abin da za a gabatar ya zama da samun kuzuri ga yin mu a ranar tsayuwa da bai ba tare da dogon bayani kwarai ba wannan tunatarwa ko faɗakarwa kowa abin game da mika godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya albarkaci ɗaya daga cikin mu dan uwan addinin musulunci da wannan albarka ta samun iyali ta aiwatar da aure na sunan manzo sallallahu alaihi wasallama za a furkar da nasiha zuwa ga yan uwa musulmi da muka haɗu a wannan wurin kan abin da ya shafi wasu hanyoyi guda sittin da ɗan adam zai iya biya don ya samu nasara a rayuwa duniya da lahira ma'ana wannan tunatarwa tana ɗauke da sabon bayanin wasu hanyoyi da wasu ayyuka da wasu sabubba da idan ɗan adam ya tsayo a kansu ya aiwatar da su a rayuwarsa to zai samu nasara ta rayuwar duniya da lahira zai kai ga wanda ya kaso zai ga wanda ya kaso kuma Allah zai sa albarka ga rayuwa ne da dukkanin al'amura ba tare jan lokaci mai tsawo ba za mu fara linta wa'annan abubuwa ɗaya ɗaya har guda 60 insha Allah subhanahu wata ala. na ɗaya daga cikin su hanyoyin samun nasara a rayuwa ta ɗan adam shine shirya da imani da daidaituwa da tsayuwa a kan umarnin Allah subhanahu wata ala da samun abubuwan da shekan da nesa da dukkanin aikin da yake da alaƙa da kafirci ko fasikanci ko ba idan ɗan adam ya tsaye da a kan wannan tafarki ya yi riko da wannan ɗai daga cikin abubuwan da guda cikin, to ya kama hanyar nasara a rayuwa ce ta duniya da abu na biyu neman ilimi mai amfani wanda ke buɗe gaba ya haskaka kwakwalwa ya saita tunanin ya daidaitar da tafiya ya sa ɗan adam ya zama yana aiwatar da al'amuran da bisa ga tsari bisa ga nasira bisa ga haske na wannan ilimin abu na uku yawan fari. ma'ana neman gafara Allah da tuba daga zunubai wannan yana sa ɗan adam ya kai ga cin nasara Da abin da shaye rayuwarsa ta duniya da lahira abu na hudu dogewa a kan ambaton Allah subhanahu wa ta'ala a kowane hali lizimtar zikirin Allah subhanahu wa ta'ala kuma zikirin nan na Allah bisa ga tsarin suna ba ta ja'a ba irin zikirin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin zikirin da manzon Allah ya karantar da sahabbansa irin zikirin da manzon Allah ya kira al'ummarsa zuwa da su aiwatar da shi riko da wannan ɗaya ne daga cikin hanyoyi da za su cancantar da ɗan adam samun nasara da gudanar da rayuwa ɗin nasara wanda za su zama tare da shi a duniya ce da lahira abu na biyar kyautatawa zuwa ga bayan Allah kyautatawa zuwa ga bayan Allah subhanahu wa ta'ala da amfanar da al'umma wannan matsayi ne ko aiki da yake canza suka bawa samun nasara a cikin rayuwa saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa ba zai kushe ba yana da yamakon bawansa matsawar bawan da ya kasance mai ke mukuwa da shi abu na shida zaruntaka ta zuciya da ƙarfin hali irin halin da aka yabo ƙarfin hali na yabo ba bugun ƙarfin hali ba lokacin cin karo da matsaloli ko wata damuwa da suka iya cikawa da bawa a cikin al'amuran da zai warkoyi idan ku je ku bandu da jarumtaka da zuciya da ƙarfin hali na daurewa ga duk abin da ya kasance a cikin al'amura ne to wannan hanya ce da za ka mu mai ya samu nasara ga rayuwa ta duniya da lahira abu na bakwai ƙoƙarin tsarkake da tsaftace zuciya daga cewa da juna da tsarkake gabbai daga dukkanin banna da tsarkake zuciya daga hasada wannan hanya ce da za ta samu da nasara ga ɗan adam ga al'amura da ya yasa tsayar abu na takwas wafi da rashin la'akari da juya baya da duk abin da ya kasance baya da amfani ga duniya ga kola da rasa sawa abin da ya da bangaren kallace-kallace ne ko wasu maganganu ko wata hulɗa ka zama faɗaƙi ka zama kwalikin ga bukatar duk abin da zai jawo maka amfani da duniya ko lahirarka a lokaci guda da duk abin da ba zai amfanar da kai ba a rayuwarka ta duniya ba zai amfanar da kai ba a bako maka a lahira za ka iya kawo kai daga gare shi za ka iya bari shi idan ka zama haka ka kama hanya ta samun nasara ga rayuwarka ta duniya da kuma lahira abu na tara ka yaki rayuwarka ta hanyar tusa mata wadatar zuci ka isa da gwargwadon kuzuri wanda Allah subhanahu hana wata ya mata wadatar zuci da rashin kukan zuci suna cikin abubuwan da ke taimaka ma ɗan adam akan samu nasara a cikin rayuwa duniyar rayuwa akwai goma la'akari da abin da gaban ka a yau ka yi la'akari da abinda da yake a ka a yau saboda jiya ta wuce gobe ba ka da yankinin za ka yi ka himmantu da lokacinka na yau ka ribance shi ta hanyar kokarin ibada raya lokutan gada ayyukan da'a wanda za a samar da kai guzuri mai kyawu a wurin Allah subhanahu wata'ala na goma sha ɗai ka yi ƙoƙarin duba ga wanda yake kasa gare ka a kowace irin baiwa daga cikin baiwa da Allah yake azuka bayansa a bangaren lahiya ka nemi na kasa gari ka in ma Allah ya jarabe ka da wata rashin lahiya to ka nemi wanda yake da rashin lahiya suna saman naka ka fi shi dama ta bangaren ilimi ka yi ƙoƙarin jibin na sama gari ka da ayyukan na a kai ƙoƙarin jibin na sama gari ka don ka yi hukura kai ma ka aikata amma a bangaren layira a bangaren sana'a a bangaren ayyuka a bangaren duk wani abu da wata baiwa da duniya to ka yanzu da cikin na kasa gari ka wannan shi zai cancantar da kai samun damar gode ma Allah subhanahu Allah ya kan yi ya maka idan kana cikin na kasa gari ka ayyuka wayannan ni'imomi to ba za ka gode ma Allah ba ka kan yi ya maka a wani goma sha biyu kamar ta duk abin da ya daga yin rayuwa cike take da matsaloli duniya gidan jarrabawa ta babu shakka sai an samu wasu abubuwa da za su iya ta rayuwa da za su iya kawo tangarɗa to kai ko kogo da duk abin da ya daga ya wuce ya daga ya wuce ka goge shi a shafin zuciyarsa sai wanda ya samar da kai nutsuwa da kuma himma wanda za su zama mafari na samun nasara a rayuwarka duniya da lahira abu da goma sha uku in har musiba ta same ka ko Allah ya jarabe ka to ka tsaya kai nazari akan a musibar nan ta same ka kan jarabtuwar da Allah ya maka ka yi tunanin akwai jarrabawa wa shi da ita da Allah ya so da ya jarrabe ka da ta sama da ita matsalan in Allah ya jarrabe ka da rashin gani to ka yi tunanin da Allah ya so zai jarrabe ka da rashin ji da rashin gani da kuma rashin iya magana to da a jarrabe ka da duk nan da ya zama guda dai an jarrabe ka wajen sauki sai ka gode ma Allah ka gane cewa in Allah ya jirbe ka ta wani bangaren kuma wani bangaren ya baka ni'ima da rahama wannan tunanin da irin wannan nazari da irin wannan la'akari da duba yana yunkurar da kai akan samun nasara ga abin da ya shafi duniyar ka da layarka na goma sha hudu kakkan jiran matsala kai ya zama kullum matsala ka jiran da babu kullum kada ka kai matsala za ka ba kullum ka kasancewa alkhairi ne ba kullum ka yi zaton cewa rahamar Allah za ta samu da kai idan ka yi haka ta za ka ubangijin ka zato shi kuma Allah ya tabbatar da yana nan dab da zaton nan adam gari in ka zaci alkhairi ga Allah Allah ya bi ka da alkhairi in ka zaci sharri Allah ya bi ka da sharri saboda haka amma da rahamar Allah da zato na kware ga ubangiji ɗabi'a ce ko fari ne na samun natsuwa a rayuwa duniya da lahira na goma sha biyar ya kai dan uwa musulmi ya kai dan adam da sani cewa rayuwa rayuwar duniya rayuwa ce gajeruwa rayuwa ce takaitatta rayuwa ce guntuwa kada ka daga ka gurɓata rayuwarka da bakan ciki da damuwa wanda zai kawo tangarda ko su kurkucewa ko kasala ga abin da ya shahi bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala abu na sha shidda idan wani wata jaraba ta same ka kwatanta ta da abin da kan rasa da abin da ya idan ka samu wata tangaro ko wata a ga al'amuranta ka kwatanta tsakanin abin da kan rasa da abin da ya rasa gwargwadon abin da kan rasa da gwargwadon abin da ya rasa ka kwatanta za ka ga abin da ya ko da ya zama nauyi ne na jarraba da musiba abin da ya rabu wanda ba a samu ba to abin da aka sama da shi kuma na alhaini ya zama shi to sai wanda ya sa maka yunkuri zuwa ga hankulewa da nazartuwa da jurewa yadda za ka ci ribar wannan jarrabawa kuma ya zama mafari ko sabari na samun nasara da rayuwarka a farko sha bakwai kada ka ji tsoron maganganun masu hasala ga duk abin da ka tunkara wanda zai amfani ka ga duniya ka kuma lahirarka wanda bai saba ma shari'ar ubangijinka ba wanda bai bambanta da sunan manzon ka ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk abin da ya tabbata a shari'ar ubangiji duk abin da ya tabbata a karkarwar manzon Allah a sunna ka yi tsaye a kai ne kuma ka rike shi kuma ka bi shi ka damu da maganar masu hasada ko masu hanci hanci idan ka yi haka ka samu makari na cin nasara a gina rayuwar ta duniya da lahira abu da goma sha takwas kullum ka saita tunaninka da nazarinka ga abin da zai fa'idance ka kullum ka rinka tunanin al'amurra na alkhairi al'amurra masu kyawu na ɗabi'o'i da ayyuka da za su taimaka maka ga abin da shi a yi ne ka da lafiyarka abu da goma tara kada ka dakatar da aikin yau sai gobe duk aikin yau kai shi yau kada ka bari aikin yau ya kai gobe aikin gobe ya kai jibi aikin jibi ya kai gata idan kai sakaci kai haka to ayyuka za su yi gurgudu a kanka har ya zan baka iya yi rukurawa abu na ishirin duk lokacin da ayyuka suka tattaru a kanka ko suka yi rukutu a gabanka ko kan tsaya da natsuwa ka lura da wani aiki a mafi muhimmanci wani aiki a mafi muhimmanci ka fara yi sannan ka biyar da mai bi mai a muhimmanci sannan mai bi mai a muhimmanci misali rufin ɗakin ka yana ruwa amma kuma sai ka yi ta ƙoƙari ga shi damana tana kama sai ka yi ta ƙoƙarin tsohon tanki a yau ka tanki ga tsohon gininka alhali ka san jin karufin ka yana ruwa ka gaba ka yi abin da abin yin muhimmanci wani tsari ƙoƙarin nazari a kan fiye ne mafi muhimmanci a rayuwa a tun kare shi na cikin abin da ke samar da nasara ga rayuwar ɗan adam duniya da lahira abu ne shirin da ɗai kowane aiki ka zaɓi wanda ya dace da kai ka yi abota da mutum mai jin tsoron Allah don abokinka mai jan kadi duk wanda abokinka to zai daka zuwa ga abin da yake a kai abu na shirin da biyu ka yi shi da ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka da wata baiwa da Allah ya maka ka yi godiya a kanta saboda Allah ya kara maka don Allah ya sanar da cewa duk da ba zai gode wa ni'imar da ya mai to shi kuma zai kara shi la in shakartum la astaghfiru abu na 23 ka mu'amalanci matarka da 'ya'yanka da danginka da mu'amala ta mutuntawa da darajantawa da jinƙai da rahama da tattasawa ba da gauci ba da tsanani da turtsawa mu'amalantar mata da 'ya'ya da dangi da makwabta da abokan hulɗa mu'amala mai kyawu mu'amala ta gari wanda yana taimaka ma mutum ga ci gaban rayuwa ne ta kuliyar da rayuwa abu na shirin da hudu ka yawaita addu'a ka yawaita addu'a ka yi fata na gari ka yi ƙannar rahama a kan ka yankin amanar rahamar Allah ba wa wata ala duwada al'aura su kan karanta saboda al'aura gaba ɗaya su da hannun Allah abu na shirin da biyar kaka ci tsoron mutane ko sun cika duniya wanda ya tafi daga cikin wani shi ne ubangijin ka Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya kira ka a cikin alƙur'ani mai girma da cewa kada ka ji tsoron mutane ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wani lokaci sauran mutane ko tsoron su zai iya sa ka talawantar da wani abu mai muhimmanci ga rayuwa ta duniya da lalata. to amma lokacin da ka bayar wannan a rai ka kau da kai daga gari ta ka yi nazari a kan abin da zai zama gyara ka da ka don gobenka wannan za ka yi rukura ka aikata abin da zai zama mafari na cin nasararka ga rayuwarka ta duniyar lahira akwai shirka shidda ka sani komi akwai wanda Allah ya kaddarta shi akwai wanda ya tsara shi akwai wanda ya rukunta shi ba abin da ya rage gare ka ille ka sallama ma Allah ka yi godiya in an baka ni'ima ka yi hankuri in an garbe ka da musiba wannan tunani yana zama da kai na kama da rayuwarka abai abin da baka ka sani a cikin rayuwa akwai abin da ɗan adam bai zo a rayuwa ne amma kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ta hanyar abin nan da ba ka so ta hanyar nan abin da aka so ne damuwa da yawa abubuwan da rayuwa ba ka so amma kuma ta hanyar abubuwan da rai bai ko ta hanyar na rai zai samu abin da ya kasu misali rayuwa ba ta san yunwa amma ga azumin ramadana Allah subhanahu wa ta'ala ya zama bayansa ta hanyar wannan yunwa da rai bin su da kishirwa da rai bin su ta wannan jure wannan rai zai samu zuwa ga abin da zai zuwa ga abin da ya kasu haka abin da shahi tashi cikin dare a yi sallah kakkace kwana daga hindu tashi a ɗaurace ma shimfiɗa a yi bautar Allah su ba haka wata abin neman kudantarsa a wuri wani dare biyu tashi a sai sallar su bayan yin arwala a cikin ɗari yin wankan da zaba a cikin hutu abu ne wanda rai bai so amma ta hanya ce zai samu abin da ya kaso fitar da kuɗi ko kayan noma bi ma'ana zarka rai bai so ya fitar da abin ne ya bayar wa wanda rai da abu da shi amma ta wannan hanya rai zai samu abin da ya kaso to ka sani ya kai dan adam kakka ka ɗauka duk abin da baka so lalle za ka bar shi a'a da yawa sai kayan abin da ranka bai so sannan za ka samu abin da ka samu amma suna shan mata ba su da kuma ya gina abu na ishirin da takwas ka yi koyi da waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarraba a cikin duniya akwai dubbai miliyoyin mutane da Allah ya jarraba da musulmi har yin Allah ya jarrabe da musiba to ka tabbatar da musibar da Allah ya jarrabe ka ita ta hanyar la'akari da wasu waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarraba na sama da kai misali ka tuna annabawan Allah da manzanninsa da sirkin ɗaya da shahadai da sa'ada'an bayi waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe su da jarrabawa yi biyu abu na ishirin da tara ka san halin zamani ka karanci tafiyar lokaci tun da Allah ya duniya zamani tafiye ki tare da ɗaci da zaki Sauki da wahala hutawa da gajiya farin ciki da bakin ciki kuka da dariya zamani yana da yawa yana abubuwa tare ke shigawa da ba saka kuka zai da roma ba saka dariya na ta duniya ta yi a kai tare da lokaci da caccanzawa a tsakanin wayan na abubuwa to idan ka sa haka duk wani yanayi da ka sami kanka ka san cewa wani yanayin ba da wani abu ba yakan iya juya yana ruwa ya canza a wani talatin daidai ka sani cewa sauƙi yana tare da tsanani hanko gina kasu na tsara wadata za ta biyo bayan talauci lafiya za ta biyo bayan rashin lafiya haka Allah subhanahu wa ta'ala tsara al'amuran rayuwa kada haka yana taimaka ma a rayuwarka don samun nasara ga duniyar ka rayuwarka a gurin talatin da ɗaya hankuri mai kyawu ka yi hankuri hankuri mai kyau ka fawwada al'amarin ka zuwa ga Allah ka yarda da kaɗan da Allah ya baka wannan yana taimaka maka da samun nasara ga al'amuranka abin talatin da biyu sauran abubuwan da suke shagantarwa daga samun falala ko guzuri ko ku gangara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shagalta da abin da shaga shawar rayuwa neman yawaita dukiya fuskantar duniya waɗannan abubuwa da suke shagaltar da ɗan adam daga cin moriyar rayuwarsa bale har yi gina da suka da abin da zai yi nasara

kakka dauka cewa kai a duniya sai ka ba matukar kashi daɗi ko kasha sha daɗi ka yarda da gwargwadon ka hali ya su. a wurin talatin da hudu ƙoƙarin nesa nesa da cuɗanya a cikin jama'a sai bisa ga lalura ga ayyar da za ka zama alkhairi gare ka a duniya ko a lahira ko ga baya duk lokacin da cunanya da jama'a ba za ta jawo maka alkhairi a duniya ko a lahira to sai ka kawace idan kana cikin gidanka maimakon ka fito fage wurin hira ko ɗaya majalisa a ci naman ne a yi rancen ƙarya aikin ke da ceburu to sai ka kama kanka ka keɓance kanka don ka kare ka daga afkawa a cikin abin da zai zama ma matsala a lahira na cin bashin mutane a wasu lafi da shida kada fuskantar mutane ya burge ka kan da mutane zuwa gare a kai da kuke ta saboda su mutane suka tafi ne da da zamani ɗabi'a mutane da halin su tafiya suka yi tare da zamani yau idan kana bin da ɗan keto na wajen ko ɗan wujenka ko ‘yan tabarmarka kai kaɗai sai hutarka da duniya ta zo gari ka to za ka ga an cika da kuma duniyar ta jayi za ka ɗauki an wace saboda ka amfanin mutane yin kafada kafada da juna ga abin da zai sa a gudu tare a shirya tare na abin da shahi ayyukan na'a da haɗuwa kan alhaini abu na talatin da bakwai ka tsaftace jikinka bisa ga karantarwa a jini abinda shayen ki aka yi ba rage gashin baki wanka wanke sutura ƙoƙarin sifantuwa da turare don shiga cikin jama'a wannan da cikin abin da zai samar da nasara ga rayuwar ɗan adam a duniya da rayuwa a kuma talatin da takwas ka yi tunani kuma ka gode ma Allah ma'ana wannan ya zama kullum kana cikin tunanai game wani jinka? kana la'akari da irin abubuwan da kake samu wani imarsa da rahama da irin bai wanda ya yi maka kuma ka yi godiya ga Allah da suna rayuwa wannan da ke ɗauke da ita rayuwa ce daga hannun Allah ta in ya so ya barka in ya so ya amsa lafiya ta cikin ka ga hannun Allah ta in ya so ya amshi in ya so ya barka ga yi nan don kullum tare da kai ni'imar gani ni'imar ji ni'imar tafiya da sauransu to kullum ka zama mai tunani a kan baiwa Allah subhanahu wata'ala kuma ka zama mai godiya ma'anar godiya yawan da banka da abin da yake maka da'a da kama kanka daga abin da ya zama sabonsa wanda zai kuma suka tashi wannan babban hanya ce ta samun nasara ga rayuwar ɗan adam duniya da rayuwa akwai talatin da tara sai mutane abubuwan da suka wuce na kurakurai da kattafka da ayyukan da ba daidai ba na maganganu da suke samar da zunubi da wasu ayyuka da kan aikata da suke kusa da ubangiji ka ga gwarzu ba saboda rayuwarka da kasar san gwargwaron tsawonta ba abu na arba'in kakka bari yau da kuce ma saboda jiya ta daga ta kuce gobe kuma baka san ko kana kai ba ko ba abu na arba'in da ɗai kakka yi gaugawa ga al'amuransa duk abin da za ka yi kakka yi gaugawa saboda gaugawa aikin shi ta ci kada ka yi magana cikin gaugawa ko wani aiki cikin gaugawa ka tsaya bisa ga natsuwa da yi sandukan ga dukkanin al'amuran da ka sa gaba ko abin da shahi duniya na ko abin da shahi addini Ɗaukar ɗabi'a ta natsuwa da lura da bin al'amura sandukan yana taimaka wa ɗan adam ainihin matuƙa ga abin da shahi al'amuran duniya cikin lahira abu na arba'in da biyu karka jira a gode maka idan ka gabatar da alkhairi ko jinkai ko rahama zuwa ga daidaikon al'umma to karka jira sai a yi maka godiya karka yi la'akari da ka kyautata mawa ne ko ka raga mawa ne ko ka bawa ne ko ka taimaka ma wani bai gode ba ka kula da wannan don wannan yana shiriri ce ka ya sa maka kasala ya zanne ka ka tafke ba ka aika da haka alkai saboda wanda kawa bai gode maka ba saboda haka ba za ka sake biyu ba kaga shi nan yayi amfani da wannan dama ya dakile ka daga samun nasara ga rayuwarka ga abin da ya rayuwa abin na arba'in da uku ka sa yi wuka ta himma da aiki ka yanke zaman banza kakkaji da zaman banza zaman kashe wando zaman yawo da binarwa a cikin shiya ba a gidan ango ba a gidan amarya ana ragai da dare da rana a kura ka samu sana'ar a kakkama ka samu aikin da ka kama kanka yadda ka yi zanne rike da hannu kanka yadda ka yi zaune zaman banza wanda har zai za ya zama ka zama ɗan amshin shata da wasu ko ka zama ɗan allafa mukabafin mutamu ko ka zama wanda za a amfani da shi wurin wasu al'amuran da ba ce ba don fitan lomar rayuwa ko a ƙasƙantar da kanka ƙarƙashin fada kan wani alhali kana da lafiya kana da dama da za ka iya hankura ka fi ɗan makanka abin da za ka daidai makanka ta kanci har ka hannu ma rashin amincewa da zaman banza da yunkuri a wajen fafatukar samun abinda za ka rayu gwargwadon bukatocinka wata gila haka ta zaba da wata kafa to wannan yana samar da nasara ga rayuwar ɗan adam a duniya zai rayuwa abu na arba'in da hudu kakka zama mai jayuwa duk inda aka ja kakka zama rafuri da aka da an ja kawai ka tafi ma'ana kakka zama a cikin al'umma kai kawai kana biyar an gaya in mutane sun kyauta ka kyauta tare da su in sun mugunta ka shiga cikin su a mugunta tare da kai a dole zama kana mai nazar kana mai binciken ni a daidai ga tsarin rayuwa a ibada da mu'amala musamman a aƙida kakka zama ɗan amshin shata kawai abin da ka kasa ana yi za ka shiga cikin hanyar mutane a yi da kai ba ka bi hujja ba ka bi ɗan dalili ba ka binciken ni a tsawaba wannan hukumi na kuma bai yi ne ba da tsarin musulunci abu na arba'in da biyar kada ka ginta wa kaddara Allah da hukuncin Allah duk abin da ya riga ya wawo na hukuncin Allah da kaddara to karka yi magana za ta gitta wa kadar Allah wani da cikin babban matsala suke na kasa tauhidi wadda ke gurbata aqida gitta wa kadar Allah subhanahu wa ta'ala a magance ko a aikace malamai suna misali da abinda ga hankali ba ka gani ne komi abinda Malamin suke bisa da misali a cikin tabbai cewa kamar a ce barayi sun shigo a ruwansu ko sun zo gidanku sai karne suka kama haushi a cikin dare sai barayi sun ga gudu Musa ya dawa suka ce ai jiya bancin karne da barayi sun shigo gidan Malamin suka ce wannan kalma tana cikin abin da ka kawai tauhidin na adam yana cikin abin da ka nakasa aqida dai yana cikin abin da ka da imani ne to wannan faɗar ƙarfi da zai gina ka ce ai jiya in ba da karnai ba ba da hakshin karnai ba da ɓarayi tushen shiga gidan in ka yi haka an samu wannan raguwa cikin imaninka an samu tangarɗa ga ka ba an ce ta shahe gaba ɗaya ba amma ta ragu to irin wannan nau'i na gitta makaddara da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum ya tantance shi mafari ne da zai samar da shi nasara ga rayuwa cikin duniyar tsara abu na bayan da shidda ka tabbatar duk ananin shagar da sauki biyu ta tsalla al'adda ana jarabe al'umma da tsarani guda to bayan sa sauki biyu za su wani ya tabbata a Qur'ani da sunan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba sai a karanta ayoyin da aka ba don karani guda da Allah da ya bayi da shi zai mamaye muku da sauki biyu inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lan yaghliba usrun yusra karani bai riga da sauki biyu wannan zai sa maka natsuwa da kuma halin da ka samu kanka da tsanani ka zama mai jira na sauki daga Allah subhanahu wa ta'ala kuma sauki ma ba guda ba Allah ka sauka hamuna abu na arba'in da bakwai ka sani cewa duk wanda ya bar wani abu don Allah to Allah zai ba shi abin da ya wata wanda ya bar shagiyar duniya zai sha shagiyar lahira wanda ya bar matan banza na duniya zai samu matan da yini. duk abin da ka bari don Allah Allah zai ka abin da yi. saboda ka duk abin da ka tabbata da sabon Allah sabawa ne a sunan manzo da alaihi ba, ka guje shi ka bar shi ka nisace shi Allah zai hurura maka abin da yake wannan abin kai. saboda ka Allah ce wa ya aljanna ba su shiga aljanna salamun alaikum bima sabartum sallama da aminci a gare ku saboda akwai da kuka yi da yawa abubuwan da ɗan adam yana so sun saba ma Allah sai shi haƙuri ya bar su don Allah to wannan zai zama makari ginuwa ta nasara ga rayuwa ta duniyar lahira abu na arba'in da takwas ka sani cewa imani da Allah ingantatta aƙida kammalallen tauhidi shine rayuwa ta hakika duk wata rayuwa wadda ba ta imani ba da ingantattar aƙida to rayuwa ce ta dogon bango jim kaɗan za ta canza ko abu dai ta arasa saboda ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan aka ɗauki mutum za a kai kabarinsa abu uku suke biya dai dukiya dukiya dai da iyali ne da aiki ne ta amma lokacin da aka kai wurin kabari ne aka sanya shi sai guda ya tsaya tare da shi ko su dawo aikin ka zai tsaya tare da kai aikin ka da kake yi cikin daren ka da ranar ka aikin ka da kake aikatawa na maganganu masu hukunci da ayyuka wannan aikin za ka zama tare da shi a cikin wannan ɗan ƙaramin ranar iyalinka za su barka dukiyarka za ka barka saboda ka mai hankali yana zaɗin abinda zai zama tare da shi ya amfane shi bisa ga abinda zai bar shi guje saboda haka imani da aƙida ingantacca su ne mabuɗin alkhairi ga rayuwar ɗan adam duniya lahira shirka da sabon Allah subhanahu wa ta'ala su ne mafarin wahala da ciyatuwa ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أبونا أربعين ترى كلمة صوتي كمعاملك صوتي المعاملة لإخوة صوتي المعاملة لماتك وماتك صوتي المعاملة لآيتك sauƙi المعاملة mu'amala da المعاملة sauƙi أبو mu'amala na aiki ko na kasuwanci ko na wata mu'amala ka jikinta ma kanka ɗaukar rayuwar sauki ba tsanani ba tsakaninka da ‘yan uwa iyali yaya makwabta abokan hulɗa abu na amfin daidai kakka yi da kowa ga abin da Allah ya in ka ga ni'ima da wani ba ma Allah roƙi Allah ya baka wanda ya bada ni'imar nan ba ta kare a wurin sa ba yana da ita ba babu ka. ko da aka kashe da kanka ga hasadar wani bawa ga abin da Allah ya bashi na dukiya ko matsayi ko ilimi ko wata alfarma roƙi ubangiji ya baka tabbokin ubangiji yawa gare su ba su kare ba da duk duniya mutane da aljannu za su taru su roƙi Allah kowa ya roƙi bukata dai daban-daban kuma duk Allah ya ba kowa wannan ba zai rage Allah ba da koyi ko kamar wanda za a tsoma kinin allura a cikin teku a ciro igon da za ta dago cikin teku ba ƙorama ba ko gulmi ko wani rijiya to ko kamar haka nan bai rage Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ka shirya cikin daga yin hasada ga wani idan ka samu matsala hasada wani to ka yi aikin banza ka ta koda zafin hasada ka shirya ce ka samu nemi sannan ba za ka iya kare ko miskala zarratin mana abin da Allah zai ba wani daga ka hasada don hasada da ba zai ba ka ba don hasada da ba zai ba ka ba sai ya zai ba abu na hamsin da ɗaya kakkata cewa rayuwa ta duniya rayuwa ce wacce take tsarkakakka ga wani mutum guda da yake rayuwa a duniya ma'ana ka sani cewa duk duniya babu wanda lahiya lau al'amura da yake tafiya bai da matsala ko ta wani bai da matsala dama da shi bai da matsala a da shi bai da matsala a gaban shi bai da matsala a baya ne kakka taba tunanin a kowane mutum da a hada yana yawa abinda wani ya samu kai baka da shi kai kuma a lokaci guda da kana da wani abin da shi ko bai da shi suna so ne Allah bai ba shi saboda haka ka dauka akwai wani mutum guda da duniya shi rayuwa ta duk daɗi ta zalla ba a taka wannan ba ba a taka mutum ba a duniya wanda rayuwa ta duk daɗi ta zalla kalau take babu komai na tsangwama babu wata damuwa ba ta bayyane ba a duniya cikin manzannin Allah ba a yi ba cikin annabawan Allah ba a yi ba to bale-bale-bale ya yi kasa Tunda Allah shaya duniya ya shaya ta da wannan tsari rayuwa ba ta zama ta tatta ingantatta lafiyayya kalau gaba da baya babu matsala abinda ka samu shi wani ya rasa abinda ka rasa shi wani ya samu abinda ma kake fafatuka ka faɗi ka tashi don ka samu wani banza da aure ne ba bakin komi na zama wannan a ne, abin da kawo harshe ka wani ba ko bakin komi na magani abin to wannan yana taimaka ma akan samu nasara ga rayuwar ka sanin abu na hamsin da biyu idan aka jarrabe ka ka cika waɗanda aka jarraba a tarihin duniya daga cikin bayan Allah salihai kama daga manzannin Allah annabawa sun jinkai shahidai in an jarabe ka da wata rashin lahiya ka tuna annabi ayyuba alaihi salam Allah ya ba labari a kan alƙur'ani ya jarabe shi rashin lahiya in an jarrabe ka da talauci ka tuna annabi Musa alaihi salam sai da ga kiyo ya samu kudin aure sadakin aure ga kiyo ga karu da makiyan Allah ya yi kowa dukiya a wannan zamanin babban maƙiyan Allah karu da dukiya bai san wani sayi da ita ba ga annabin Allah manzon Allah annabin Musa sai da shekara goma yana gaji ya kwanar samu mata sai ka tuna haka ba kanka lahira ka tuna bayan Allah da aka wajen raba iri abu na hamsin da uku ka lizimci a hankuri mai kyau akwai hankuri mara kyau akwai hankuri mai kyau kisan hankuri ya karɓi kashi hankuri mai kyau hankuri mara kyau saboda ka cikin alƙur'ani Allah ce fasfir sabran jamila a wani wuri kuma ke fa sabrun jamil kina akwai wani sabrun wanda ba jamil ba irin hankulin dabba dabba ya aka kame ɗanta aka daidai shi ka so aka sayar da ta kuka ta yi ni ɗan ta yi ni ta yi ne uku can sai ka ba shi kawai ta manta ko ya mutu ko aka yanka za ta yi ɗan kukan wani ɗan lokaci sai ta manta ta bari to ka hankali ka ya zama irin dabba hankulin dole a a tun sanda ba ta samu to sai ka yi hankuli ta to irin wannan hankuli shi a sabon jami'a kuma shi Allah bayan Allah ya ka da musiba ta rashin na ko mata ko wani masoyi ka yi maganganun da kaga dama irin na jahiliya ka yi abin da Allah ya haramta in musiba ta samu musu sannan daga baya ka yi shiru ka yi kaga ya zama hankulin doli hankulin dabba sabrin bahima wani ya zuwa abu na hamsin da hudu ka zama mutum mai himma madaukakiya kakkai ji da himma ta kasa kasa himma ta sama sama don za ka samu wasu daga cikinmu babban himmarsu matukar damuwarsu abin da shaɗa cikinsu da yanayin gina gidansu da abin hawansu da suturarsu da sauran abin da ne ilmomi na jin daɗin duniya shi a babban damuwarsu shi a mablaguhun min al-ilmi matukar ilimin su gina saboda haka za ka ga ɗaya daga cikin irin masu irin wannan ɗabi'a sahiya da marece in ka kashi cikin damuwa ko haka shi cikin bakin ciki ko haka yana fafatuka da wata himma to watakila an samu matsala kan jegen ya samu sabani da mata dai ko ɗana ya jire mai ko dangi ne ya saba mai ko makamci ne ya cutar da shi ko kasuwanci ya tsaya an samu taskaro to sannan za ka ga ya ɗarmu adadin bakin ciki da damuwa amma da zai yi hasara a bangaren addini ne da za a samu na ƙasa ga abin da shahi tsakani da ubangiji ne wannan ba zai girgiza shi ba ba zai samu damuwa ba ba zai samu bakin ciki ba da ɗaukar himmarka da damuwarka zama kan abin da zai kan abin da zai zama a rayuwarka ta ƙarshe kan abin da zai zama tare da kai a cikin kabarinka kan abin da zai haifar maka samun sauƙin hisabi da rinjayar ma'auni a ranar awo na ayyukan lada da samun nasarar ƙetare hisabi a ƙetare tirani da nasarar shigewa gidan aljanna wanda ita ce babbar damuwa wannan shi ne babban bakin cikin ka wannan shi ne babban himma kada za ka masu zuwa ga ita idan ka yi haka za ka samu nasara a rayuwar duniya da lahira abu na hamsin da biyar kada ka bi niyyar dan mutane ta hanyar fuka ta Allah kar kai ta ka nemi yardar mutane ta hanyar fuka ta Allah saba ma mutane ka nemi yardar Allah misali za a yi angonka za a yi aurenka kana da abokai abinda suke so za a tarbata ko kowa ya bada abinda zai bayarwa a dogo ba su kini da rawa a tashi a shekaya a saba ma Allah su da wata ala. a ƙetare iyakokin addini idan ka ba su haɗa kai za ku zauna lahiya da su ku fahimci juna a samu daidaita a tsakanin sanda ka bijire musu ka ƙi amincewa ka ƙi yarda a gayyato masu saba ma Allah da wata ala to wannan lokacin da su samu za su ɗaurace maka ba za su tallafa maka ba za su ɗaure maka hukka su juya maka baya to a wannan lokacin kana tsakanin ɗayan biyu ko dai ka zaɓi shiri da ubangijinka ka ɓata da su ko ka zaɓi shiri da su ka ɓata da ubangijinka to idan ya zama kana da ƙarfin hali da juriya da himma da zaɓin gyara da tsakaninka da ubangijinka shiryawa da mahalicinka ko ko za ka ɓata da kowa kana da himmar da za ka iya zaɓa haka Kada da ƙarfin zuciyar da za ka yi tsaye a kan haka to wannan mataki ne da zai gina rayuwar ka bisa ga nasara a duniya da rayuwa abu na hamsin da shida ka yi aiki da iliminka ga ibada da mu'amala kakka bauta ma Allah sai bisa ga hasken ilimi a mu'amalar kakka gudanar da mu'amalar ka bisa ga hasken ilimi ka tabbatar da ibada da ka karanta idan muka dauko wani abu da muka yi misali da shi yana za ku fada a cikin kuskure mu zargi junan mu Masala. idan ka ɗauki littafin ƙawani, ne littafin farko galibi da in mutum ya zuka alƙawarin shi zai fara mai ƙawai na ne sai farko da sallah ce wasu ma ni na natsuwa fardun farilla ta ce wal itidalu daidaituwa fardun farilla ta wanda da ya karanta kawai daga ko ya karanta da wani shi ma in ya tabbata sallah sai ka ba baka ga da tsofa baka da daidaituwa ba ya yi ƙoƙon kurciya kim zulmi ya sallama sallah ya dace mafi ban takaici da damuwa da abin lura yadda za ka yi sallah hoton kurciya firin firin ka sallame amma kuma sai ka zauna ka yi takar tabbaha har ta awa guda ko ya da ba ka tsaya kan inganta farilla ba farilla ka kasa ka bata minti goma amma ka ba mu ta haɗi awa guda fama rabi hasi jara to fama ka zama mutane to ka yi aiki da ilimin ka ma'ana duk abin da ka karanta ina arwallana in ka tashi ya arwallana haka da ka karanta kai ya zama abin da a cikin littafin ka daban a bada sallah in ka kabbata sallah sallar taka da kakai daban abin da ka karanta da tayi da daban mafi yawan za ka sha mamaki mun san na farin farilla ta daidaituwa farin ta amma an kabbata sallah wani wuri an kabbata sallah liman ya kabbata arama kahin ka ƙara arwala an sallar ina daidaituwa ina da zuwa? wurin karatun sallah ka tsaya kai bisa ga zuwa in kai rukuni ka tsaya sai ka natsu in ka taso sai ka natsu a duniya ba wani aiki da za ka aikata aikata na gabbai wanda kai darajar Allah babu shi hatta da gimshikan musulunci gaba ɗaya rukunan musulunci su guda biyar abu guda ɗaya ta sallah sha tauhidi a aqida amma da ka ci da aqida sai sallah kuma take babban alamar imani ita alamar addini ita ce abin shi za a fara bincike farkon zuwan ranar alkiyama sallah amma ita ce muke wasa da ita kuma muna sakaci muna barin ƴaƴanmu suna wasa da ita ka damu da kasar da ya su yi sallah ba ka damu ka binciki sallah su ba ko ka tura su za su karanci sallah to yana da cikin manya-manyan mu da ba mu samun nasara a rayuwa wani matuƙar muna akan wannan ayuwa mu gyara wannan kuskuren shi zai ba mu nasara insha Allah Allah wani duniya mu da abu na hamsin da bakwai ka gabatar da ƙwararri da sunan manzon Allah da maganganun sahabbai da tabi'ai bisa ga maganar duk wani wanda ya tawo baya gare a addininka aqida ibada mu'amala ka gabatar da Allah ya ce manzon Allah ya ce sai fatoyin sahabbai sai na tabi'ai sai na tabi'ut tabi'ina bisa ga duk wanda ya tawo baya gare in ya ce sun ce ka bar nashi ka bi nasu saboda su ne tsara da Allah ya bibita akan duk da ya zo baya gari su su ne tsara uku din da manzo Allah ya shaida da alhayi khairul quruni qarni aw ya nuna qarni thumma allazina yalunhum thumma ya nuna. Allah ya ce manzo Allah ya ce Qur'ani da sunan manzo Allah ingantacciya maganganun sahabbai fatawoyin tabi'ai ka gabatar da su a bangaren aƙidar ka da ibadar ka da mu'amala ka bisa ga maganar kowa ne wanda ya zo baya gare wannan shine babban matakin da zai ba mu nasara a gina rayuwar mu duniyar lahira insha Allah subhanahu ta'ala abu na hamsin da karfa karka yi bidiya a cikin aƙidar ka karka bari a ta shiga a cikin aƙidar ka karka yi da bidiya a cikin ibadar ka karka yi bid'a a cikin mu'amalarka ka nisanci bid'a yau ma tabiyar boju wata kuwar dojo Allah subhanahu wa ta'ala ce a kurdu Ali Imran ranar alkiyama wasu fuskoki za su yi haske wasu fuskoki za su yi baki irin Ibn Abbas radiyallahu anhu turjumanul Qur'an yace fuskokin ahalus sunna za su yi haske fuskokin yan bid'a za su yi baki to idan kai da bid'a a aqida ka a da ka a mu'amala ka za ka samu kanka da alƙiyama, baki irin tilin tilin duhun duhun a fuskarka saboda haka kai da bid'a kan kai da bid'a a cikin addinin ka abuna hamsin da tara ka girmama duk abin da Allah ya girmama ga duk abin da manzo Allah ya girmama sallallahu alaihi wa sallam na sha'irin din alamomin addinin Allah subhanahu wa ta'ala ka darajar da ilimi da malamai saboda wannan hanya ce hanyar mabiya annabawa tun farko har ƙarshe da ita za a ci nasara kishiyarta ba za a yi nasara a kanta ba shine rashin darajanta abinda Allah ya darajanta rashin girmama abinda manzon Allah girmama na alamomin addini da ilimi da malamai duk sanda al'umma suka yi ko'oho da ilimi suka banzatar da malamansu to hanya ta kariya su da rushewarsu ta daga ita sau sun kama hanyar rushewarsu sun yi riko da abin da zai karya saboda ka yi muna son mu samu nasara da al'amuran wajen da zahara da hamsin da tara mu girmama mu darajarta abin da Allah darajanta na alamomin addinin Allah subhanahu wa ta'ala da ilimi da kuma malamai abu da sittin daidai dama abubuwan guda sittin ne waɗanda za su taimaka ma ɗan adam ga cin nasara ga rayuwa ce ta duniya da lahira mun faɗi na ɗai ga mu na sittin daidai wanda insha Allah subhanahu wa ta'ala shi ne na ƙarshe ka yi gwagwarmaya ka yi faɗi ka tashi ka yi fafatukar ka zama cikin jama'ar da za su tsira a wani Allah ranar alkiyama manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisi ingantacce yace yahudawa sun kashi kashi 71 nasara sun kashi kashi 72 shi kuma al'ummar sa za su kashe kashe saba'in da uku a fahimta da kyau ka zama faɗaki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ake faɗi cewa al'umma ce za su kasu kashi saba'in da uku to amma saba'in da uku ɗin da duk saba'in da biyu ɗan wutana duk za su zama a cikin wutar jahannama kashi saba'in da biyu sai dai kashi guda tan su za su zama ɗan aljanna to ka yi binciken suwa na kashin nan guda me a aƙidar su ya suke ibada me an mu'amalar su menene alamomin su wace hanya za ka shiga don ka zama bisa ga sawun su to wannan shi abin da wajibi a kanka ina tsammanin ko siyasa ka shiga da za a iya samun tabbacin lalle tuwa da za su hana ina tabbata ba ka shiga cikin su ko a lokacin hayaniyar siyasa kai yi yanke kai yi yanke ne ka tabbata tuwa da wadawa za su da wuya ka tabbata bisa ɗari bisa ɗari har da Allah kuma ka shiga cikin to ka buga mun tabbata har da Allah saba'in da dubu wata sun kai yin jiman zuwa Allah kashi guda da za su shiga Allah to wace irin aƙida a aƙida waɗannan kashe gudanar, ita aƙida da yawa da makarika wace irin ibada kashin nan guda ka yi ita ibada da ya kamata ne wace irin mu'amala an mu'amala su mi a ɗabi'o'in su mi ne irin halayen su don ka kwaikwaye su saboda tabbas saba'in da biyu wata sun kai kashi guda ba su shiga to shi ne abu na tattalin daidai ka yi ƙoƙarin zama cikin ɗai daga saba'in da uku ɗin su ne masu shira wanda a ɗan sallama ya ba da ƙa'ida ya ba da tsari ya ba da ma'auni wanda za ka iya gano aƙida ibada mu'amala ta waɗannan kashin guda da za su cikin saba'in da uku don lokacin da ya faɗi haka sai sahabbai suka ce ya zuwa Allah su ne ne kashin nan guda da za su jira yake su ne waɗanda suke bisa ga abin da nake bisa gare shi yau ni da sahabbaina a fahimci wannan da kyau su ne waɗanda suke bisa ga abin da nake bisa gare shi yau ni da sahabbaina ranar suna ciki suna rawa saboda Allah ba da da wata magana ne ce waɗanda suke bisa ga abin da nake bisa gare shi yau ni da sahabbaina sannan shi da sahabbaina suna ciki suna rawa da suna addini ba Ta taba jin labarin inda an ga annabi kidi yana rawa ko sahabban manzo Allah suna kidi suna rawa suna kuma suna hadawa ba saboda haka imamu malik rahimahullah wa ta'ala yace ce ma lam yakun yawma idin dina la yakunu yawma dina duk abinda radda annabi ya faɗa magana ga bai cikin addini to ba zai zama cikin addini ba ko ba saboda duk abin da kaga ana yi da suna addini bincika lokacin da annabi na da rai shi da sahabbai ne suna yin wannan abin haka suka yi yan haka suka yi haka nan kakka samu fargaba kakka razana yi haka nan yan haka nan suka yi inda ka tabbata haka suka yi lokacin da annabi na da rai shi da sahabbai ne ba su yin haka nan kowa ka yi kakka bai cikin jama'an nan da ka kira saboda ka malami ya adalci waya tsarin ulama ya tambayi malamai amma shi ne adalci ya san malamai ba shi gudana ba akwai masu koyi da annabi akwai masu koyi da wanda ba annabi ba sai ce waya tabiya bil muttabi'ina li sunnati muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tambaye malamai ya yi koyi da masu bin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ba masu bid'a ba sai ya ba ka sifa da alama wadda za ka gano malam wanda shi an sunan manzon Allah kama an dabaya malam ya halali Allah shi mata rahama kaɗan ba mu alama kaɗan faɗa mana wata sifa wadda za mu iya gane irin waɗannan malamai da kace mu tambaya mai koyi su ya ce ai a juye da waya allazina yadulluna ala ba'atillah waɗanda ka aza mutane bisa ga Allah ƙoƙarin su jawo mutane da faɗakar da su da jawo hankalinsu a kan duk abin da yake wa Allah ɗan a haɗaya da muka gare shi. Wai yuhazziru na min ittiba'i shekaru. A lokaci guda kuma suna gargadi da kashe bisa abin shekaru. a cikin sura suratul yunus alqur'ani mai girma sura ta goma na cikin qur'ani Allah subhanahu Wata ala ce ba ma za ba a al-haqq illa dalal me zai kasance bayan gaskiya sai kata daga gaskiya sai mata ko akwai wani mako tsakiya abinda za a ce wanda gashi shi ba gaskiya na ba shi ba fata na ba tsakiya akwai babu abinda Allah ce ba ba ba ba da haqq in babbala to a fasara wannan aya sai wani malami ya ce to idan aka dauko maka ganga ko abin kiɗa kowane iri na aka ce ga gaskiya nan ga fatatan an shiga kayan kiɗi a ba aba ya baka Allah ku saboda Allah kana Allah ke mun gaskiya sai dai ke fata saboda an ce kiɗa kiɗa bangaren fata أشكي سورة لقمان الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ابن مسعود رضي الله عنه جلسة تفسير ابن كثير يرشي لعل عصره يكي والله الذي لا إله إلا هو هو الجناب يكي يارك إذا الله وقع آية عبدت كبير جدي دواتها يارك إذا الله عبد أحصر آية جدي دواتها يارك إذا الله عبد أحصر آية جدي دواتها kana ganin sahabin manzo Allah na rantsuwa ko uku duka da ƙarya bai yiwa saboda haka akwai abubuwa da yawa da ake sawa da suna addini amma ba addini ba saboda ɗauke hankalin samari da an san su samari yan aika ƙarai a ƙari na kai tsaye kuma mafi yawa suna son abin shakadawa saboda haka sai a zo a kawo wasu abubuwa da suna addini wanda ba su da alaƙa da addini don a fahimci addini shine addinin farko kuma addini gudana ba wai bayan shekara ta za a canza addini bayan shekara ta za a canza tun addinin da ta sahabbai kuma bauta ma Allah da shi shi na ta yaya har ta da yanzu in ka bauta ma Allah ba da daga kawo su ba ka shiga daji wanda ba shiga daji ya dinga rasa da yana ya cin marijiya da ruwa ko ya cin mai mai yaya ce sai ko za ka shiga wani da wahala saboda haka wajibi ne gare mu mu kula da wannan mu auna ayyukan mu da ayyukan mu kwatanta halin mu da halin gwargwado ba za mu iya cin musu ba amma dai gwargwado duk abin da suke bisa kai ne mu jabarance wanda suke hanyar da cikin lafiya yau saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira duk wanda ya rayu cikin ku ɗan Allah ya yi muku rayuwa mai tsawo sai kuma sabani da yawa wanda yake dan kaza na wanda yake dan kaza na wanda yake dan kaza na wanda yake shi an masoyi manzo Allah duk wanda ba shi ba masoyi manzo Allah na ba maki manzo Allah to in an kai ga wannan zamanin da za a ga sabani da yawa a cikin al'umma ya za a yi an ga kifa alaikum bi sunnati in kuna son ku cire daga sabani ku kubuta daga wahalar rarrabuwar kanu ku rike sunna da wa sunnatul khulafa ar-rashidin min ba'd da sunan ya baya shi an maganin fari ka rinka sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka auna ayyukanka da duk wani abu da kake gani an samu suna a jini ka auna shi da wadancan zamunan guda uku zamanin rayuwar annabi da sahabbai ne zamanin tabi'ai zamanin tabi'ut tabi'ina duk abin da ya tabbata wannan lokacin akwai shi cikin addini to har yanzu ka rike shi a addini wanda a wancan zamanin babu shi daga baya aka shigo da shi ka bar shi ba addini ba don Allah bai koma aiko wani manzo ba ta annabi Muhammad saboda haka duk abin da ya rayu shi da safai ne yana yi shi a addini don haka yace za a kafa kashi 73 kashi 72 ɗan wuta sahabai suka tambaya wace na a kashi guda na zaɓe ce waɗanda suke bisa ga abin da suke bisa gare shi yau ni da sahabai na duk abin da ka tabbata a nan yau da gari ne ran shi da safai ka rike da Allah ba addini da ba shi da ta insha Allah subhanahu wataala wannan shi a karshen nan gurbin da niyo ina fata abin da faɗa bisa ga tsawaba Allah shi ba mu lada tare da ku kuskure Allah shi ya yi mini shi ba mu jiko aikata alkhairi shi muna wafaka da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa albarka ga abin wannan dan uwan namu da sauran auratakin musulmi muna da kuma Allah ka aurata duniya ne masu kyawu da sauki ne madauka Allah ka taimaki yan uwan masamari Allah ka ba su aiki ne ka albarkace su da sana'o'in ne Allah ka karfafe su da arzikinka su samu abin da za a gina gidajen su suka aure matan su na sunna ya wani ga Allah ka albarkace mutane da samun maza masu albarka waɗanda za su tsare mutuncinsu su aza su a kan hanyar addini ingantacce su kare mutuncinsu ya ubangiji Allah ya albarka da wannan da samu Allah ma albarka Allah ka albarka da garuruwan mu da garuruwan musulmi Allah ka saka da alkhairi da albarka ka kare mu daga sharri da matsala Allah ka dauke mana yunwa da tsada da wahala Allah ka saka da ruwa ma albarka muna roƙon Allah albarka da alkhairi da duniya Allah ya rawa wannan musulmi da musulmi muna neman Allah ka daga sharri da wahala da bala'i da duniya Allah ya rawa وانت من خرج يوم المصلي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته